biyan bukatar namiji da mace wajen jima'i ya sha babban ta fuskar tsawon lokaci kashi 68 cikin 100 na mata suna bukatar minti 8 su biya bukatar su da mazajensu haka kuma kashi 45 na wasu matan na bukatar minti 12 yayin saduwa abin mamaki shine kashi 75 na maza na kasa jurewa su tsawaita lokacin biyan bukatar su zuwa minti uku ko shida sabanin lokutan da wasu matan ke bukata don biyan bukata saurin zaɗi ko kawowa da wani yanayi ne da namiji yake saurin biyan bukatar jima'i da zaran ya fara saduwa da mata da zaran ya fara saduwa da mace a yan dakoki ko mintuna kaɗan ko ma kafin shigar zakari cikin farji kasancewar namijin baya iya tsawaita lokaci ko jure daɗin jima'in da yake ji na tsawon wani lokaci musamman saboda matsananciyar sha'awa ko kuma kamuwa da yawa saurin inzali na faruwa ba tare da mutum ya yi niyyar yin hakan ba jima'i a wannan yanayin na karewa da zarar maniyi ya fita daga cikin namiji a wannan yanayin namijin baya iya yiwa sha'awar linzami ta fuskar rage sauri domin more jima'i na tsawon wani lokaci kuma baya iya gamsar da iyalinsa wacce saurin inzalinsa ke hana ta biyan bukatarta ko haddasa rashin gamsuwarta kasancewar mata na bukatar lokaci mai tsayi fiye da na maza mafi yawan lokuta shekaru da dabaru na yau da kullum saboda fahimtar jima'i tsawon lokaci a rayuwa na sa maza su fahimci yadda za su magance matsalar su da kansu ba tare da wani magani ba wani lokacin